أعوذ بالله يا أيها الناس أموالهم التي ذلك لمن خاف مقامه وخاف ورب الله إذا كانت كذاب مكان أما قد تكتب الله muna son muna son kaza ta dawo mana muna son shugabanci da mana mu tsoron Allah abu da hudu tsoron Allah yana da gadar maka da islamu tsoron Allah yana gadar mana da فتجب لمن يحملك انما تريده بوجه الله لا تريد منه جزاء ولا شكور الا نخاف من ربنا يوما عظيما مصيرا abu na biyar tsoron Allah yana gadar mana da aljanna amma man qama maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'ani al-hawa allati fa inna al-jannata hiya al-ma'wa al-janna hiya al-ma'wa sannan abu na shida tsoron Allah yana sanya mutum ya samu karkashin inuwa ranar da babu da inuwa sai inuwa Allah a gobe kiyama kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da Imam Bukhari rawaito hadisi na nawa da shida da sittin hadisi sai muslim hadisi na 1031 استبعث يضيعه yi في ظله يوم لا ظل الا ظله ولو ظل كلمة أمة الأمة لما تظهرها لبكيت ورجل ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فقال إني أخاف الله لو تمتع mace mai martaba mai matsayi ga kyau ga kudi da kirari da yi zina da ita kaga tsoron Allah shi zai yi Allah ya gadar mai da wancan falla a wani kiyama sannan kuma da mutumin da zai ambata Allah wa rasulun zakar Allah a qaliyan fa farat aynahu wannan falala ta shirki falala ta bakwai in mutum wanda ya tsoron Allah sai Allah ya gafarta mai mun karanta hadisin da imamu bukhari da muslim karwaito daga abu sa'id bin khudri ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da cikin wanda suka gabace mu akwai mutumin da Allah ya bashi dukiya mai yawa sai ya tattara yayin shi lokacin da zai mutu ke ni ba ku bani a wani da suka ce a tsagira abin ku bani wa kai kina alkhairi ce to ni ba ban yi wani aikin alkhairi ba saboda haka idan na mutu ku kona ni sannan tokan ku ɗauka ku shi yake ta cikin iska da suka yi haka fa jama'a Allah wa qala ma hamalaka dan la tattara ki me za kai wannan sai ce maqafataka dan tsoron kai Allah fa talaqahu Allah bi rahmatihi sai Allah ya kuma zama tattara shi kaga mutum bai aiki ba amma yana tsoron haduwa da Allah kaje daga haka Allah ya gafarta mai tsoron Allah wa khafu min kuntum mu'minin mahudi ne da zamu gafara Allah abu na takwas idan muka ji tsoron Allah sai Allah ya tsere da mu daga dukkan bala'i daga dukkan musiba a cikin hadisi shi kuma Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatu mulikat wa salatu dunya wa salatu kafarat wa salatu darajat to da yake cewa wa amma dunya da dukkan wanda ke tsere da wa فالعدل في الغضب والرضا adalci ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda wal qasdu fi dunya wal faqr ka zama kana tsakanin ko kana talauci ko kana cikin wadata sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah fi sirri wal alani wa Allah tabayi da ku wannan abu na takwas kenan daga cikin fallan tsoron Allah abu na tara yana sanya Allah ya yarda da kai إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه كانت ذلك لمن خشي ربه ورب الله ينا فاتت منه ينا فيه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين الله Allah bai kuma kai sanya mana cikin masu kashi sannan matsalar kashi wa ma'amuri in kuntum mu'mini a kuɗo ran da kun mu'mini akwai abubuwa da Allah ya kawo mana sharadi idan kun mu'mini ne ni kaza misali na farko shine wannan aya ta 175 misali na biyu a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina كثير رحمه الله تعالى للسوى دليل دخول الآية الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رجل إيمان دولة الرجل إلى سامن ummatan nabi sallallahu alaihi هم كالذين يسارعون في الكفر وتسكيك الجرى الله وتكافر الجرى وتكافر الكافرين وعلى هذا الإجراء وكافر هو عجيبا فقال ما يقولون وكان يا رسول الله إلينا نعلم ما يكذبون وما يكذبون ألا يعلم في كل وقت بيننا يعني فوزعتك في تنفيذه متى نقول في كلمة يا رسول الله إلينا دعوك فأخذنا الوحيد حتى تقول سورة الله ألا يعلم ما يكذبون ألا صلى الله عليه وسلم ومن كفر imani da manzanci ba. ya wuce ya zama ba mu fahimci shi ne alhamdu amma ɓangaren gwamnatin alhamdu da alhamdu alhamdu abu da zafi ya fuskanta kan da wani ruwa alhamdu kuma abin ya ce ya faru idan ka tuna shi sai a ta zama da alhamdu ba shi wanda adindi wani kasani ya Allah ya yi daga gajiyawa da kasala ai akwai masu sai da maganin gargajiya sai ka samu maganin ne yana maganin wajen

يقول عبد لي يتضار أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربي قلبي ونور صدري وجلال ولا يهمك الذين لا يؤمنون الذي يفكر في وتسجيل الزواج من كافر جدا لتتوسع عليه الدولة جدّاوة المسارعة جدّاوة yana yin fitowa cikin matsayi da yake nan a wannan ayat ayat tana nuna mana gaggawa yana yin fitowa cikin mai kuma shari'a a bayan wata da kuma da Allah ne ba da kuma wasa ne kuma Allah da girma da ya nuna mana cuta kingiyar kenan amfani a cikin hadisin abu zai da ke fari wanda ba su kuma ya taɓa yi wa Allah ta'ala ya allura in ka ɗauki allura ka koma ta cikin kogi domin kogi ne kogi ke tsari sai dai kai ba ka wahala har ka ke kasa allura cikin kogi yana yi wani yin ruwa ya jira su ke na kasa kasa wannan baya da yin mata kome ka wanda yana zama ka ce wannan hadisin da imamu ko ya kawo ni yana fassara masa wannan aya إنه لن فانه مني وفي زوج سد الا فقل التي وجهته حديث الى كما قيل النووية حديث عشر اليوم هو حديث امامه في اليومية انه الله شيء ولكن سد الا الوظيفة التي ان الذين ان الذين اشتروا الامور بالايمان لن يقولوا الله شيئا ولهم عذاب اليم آية كما على ذلك جدا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان إن الذين da babu da ni tura su da ni bai Allah ya kuma wanda ya sanya da nuna da zabi wujuhu yawma idin nadira ila rabbina ko suna kallon su daga cikin akwai Allah da kuke ji a cikin gidan aljanna ba komai ba ne duk kayan marmari ba komai ba amma Allah ya dada ku shi ne babban abu musamman ku sha wannan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ne babba wanda suke kafare ba su da kuma lahira tun da ba zaɓa da kuma musamman ku sha wannan alƙawarin cikin gidan aljanna babban alheri ne musamman mizanin mai nauyi babban alheri ne ba za mu zo a mutu a gobe الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون وأنا أريد أن يكافئ إيماني لو وكتب تيمون تبارك وتعالى والقيامة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا عليهم فدعوا ألا تجمعنا فكيف لهم جعل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولهم إذا ما تدعون أن يجلسوها وأن الإمام الحج يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أقول أن الكذب والاستكثار من أمرك ألا بما تبقى إلى أن كذب الدنيا مقبل والآخرة آية سنة تبتر مكة أقول إنسان أقول كذا تأتي مثلا الآخرة مو مسابقة أو أنا لا جاء ولا عبد daban-daban Allah ya jima da kuma yana tabbatar mana da suna walal akhirat khayrun laka min al-ula lalle al-akhira idan ka ce ta kuma ka alkhairi ne da wannan gidan farko bal tubiquna al-hayat ad-dunya Allah ya jima wal akhiratu khayrun wa abqa ita al-akhira take alkhairi kuma ta kuma zuwa ga sunaye daban-daban Allah ya tabbatar mana da wannan gidan farko ana ce mata al-akhira أقول النافرة على سمة القارعة على سمة الواقعة على سمة يوم الدين رأس على سمة يوم الخلود رأس الخلوة يوم الوعيد يوم الجمع رانا التقوى على سمة يوم الفصل رانا التبيوة كافوها إذا تكلم نفسه الذي ما أخرى مسألة الجهاية الله سوى يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة معناه إذا كنت باسل الرسول لا يرى في هو كذا ما تجدوا كتابا wanda sai ke kusa mana kenan masu gaggawa cikin imani suna da mai kenan suna da rabu duk da wasu ke gaggawa cikin kafin masu da rabu wanda sai gaggawa cikin imani su ne masu rabu Allah ne ke ma su saka a can suwan su fasar hukumar da karatu kaga inda aka samu kuwar da bazara aka karanta ta ne kyau sosai to za ka zama mafi yawanci da bishi abubuwan da za ka karanta a kofi da ta mai a Allah da kima da kuka ne biyar mana aiki sani sai ta sa mana mutane da shi nawa kashi biyu. Babilan zafi kuma yankuru rabbana